To madalla, mambobin majalisar wakilan Amurka sun yi kira da babban murya ga shugaba Goodluck Jonathan na Najeriya akan ya mike kuma ya mayar da hankali wajen ɗaukan matakan da suka dace domin ceto ɗaliban Chibok da 'yan bindiga suka sace yau kwanaki 66 kenan. A wani taron manema labarai da suka gudanar jiya Alhamis a Majalisar Tarayya Amurka biyo bayan ziyara aiki na kwanaki biyu a ƙarshen makon da ya wuce zuwa Najeriya. Sheila Jackson Lee da Steve Stockman da Corinne Brown da Frederica Wilson da Louis Frankel da Karen E. Bass sun nuna rashin gamsuwarsu da matakan da suka ce gwamnatin Najeriya take kin ɗauka a halin yanzu. 'Yar majalisa Sheila Jackson Lee daga jihar Georgia ita ce jagorar tawagar 'yan majalisun. My message is and our message that we left in Abuja in Nigeria with government officials uh, with the humanitarian community was that this is a crisis of terrorist Sakonmu shi ne kuma sakon da muka bari a ziyarar da muka kai a Abuja ga gwamnatin Najeriya da kuma kungiyoyin kulawa da hakkin bil'adama shine wannan tashin hankali na boko haram 'yan ta'adda ne kuma 'yan daba ne kuma idan aka kyale su to za su iya ci gaba da kai hare-hare a wasu sassan najeriya ma ba arewa maso gabashin ta ba kawai inda a hali yanzu ake ci gaba da kai musu hare-hare yar majalisa frederica wilson daga jihar florida tana neman ganin shugaba goodluck jonathan ya ɗauki matakan da suka dace nan take today we're asking mr goodluck jonathan who is the president of nigeria to use the powers that he has to use all of the riches and wealth that Nigeria has. Yo muna kira ga shugaba Jonathan akan ya yi amfani da karfin mulkin da yake da shi ya yi amfani kuma da arzikin da Allah ya hore wa Nigeria. ya aika jami'a zuwa wannan katon dajin domin a nemo waɗannan ɗalibai. It's just a matter of will by the government of Nigeria. And we're depending on Mr. Jonathan and we're calling him out today. to say, Mr. Good Luck, Jonathan, how would you feel if these... Sa kanta kawai za ta yi ita gwamnatin Najeriya, kuma mun ɗora wa Mr. Jonathan nauyin nemo waɗannan yara, kuma muna nuna shi duniya ta kalle shi inda muke tambayar shi. Mr. Jonathan, yaya za ka ji idan 'ya'yanka ne aka sace? saboda kar duniya ta mance da waɗannan ɗaliban 'yan majalisar sun yanke shawara a kan yin amfani da shafukan sadarwa kuma suka kira ma da jama'a su ma su yi amfani da waɗannan shafuka domin fadakar da duniya akan wannan lamari na ɗaliban Chibok da kuma ƙara matsa gwamnatin Najeriya. Tweet out demands to the government of Nigeria because they hold this in their hands. I want Ku aika sakonnin Twitter ku nemi gwamnatin Najeriya saboda alhakin yaran nan yana kansu. Muna so ku aika saƙonnin Twitter ku faɗa cewa ba za mu bari aminci da ɗaliban Chibok ba. a ƙarshe 'yan majalisa sun yi kira ga gwamnatin najeriya akan su kula da halin rayuwar waɗanda wannan lamari ya shafa na rigingimin boko haram a arewa maso gabashin najeriya we are uh, here to engage in elections that coming up but really to call upon the government in working with the international community in the united states to one establish uh, Ba mu zo nan ba ne saboda siyasa ko zaben da ke karatowa, a'a, muna kira ne ga gwamnatin najeriya akan ta yi aiki da kungiyoyin kasa da kasa domin kaddamar da asusun tallafawa jama'ar arewacin najeriya waɗanda rigingimin nan suka shafa kamar mutanen da a halin yanzu suke ci gaba da shan wahala da iyalai waɗanda a idanansa aka yayyanka 'yan uwansu a cewar 'yar majalisa Sheila Jackson Lee. Yanzu dai an share kwanaki 66 kenan da sace waɗannan ɗalibai, kuma gwamnatin Najeriya ta yi ikirarin ɗaukar matakan ceto su, amma har yanzu babu wani bayani. Bring All we are saying. Bring All we are saying.